akwai watan da take da girma ta ninka watan da muke gani girma amma ba ita ba ce mafi girma a cikin watannin da ke solar system namu ita ce na biyu a girma wannan wata ana samun ta a duniyar saturn eh duniya mai zobe kenan mm sunan watan nan titan ko kuma ka ce mata titan duk yadda ka kira daidai ne saboda mu ba turawa ba ne yauwa da sun samu ne ma mu sa wata suna da hausa mhm ita wannan wata daga cikin watannin da Allah ya aje a solar system gaskiya ita ce ake cewa ta fi kamanceceniya da duniya malaman kimiyya suna cewa da a ce wannan wata na titan tana zagaye rana ne a madadin zagaye saturn to da ita ma duniya ce eh da ita ma duniya ce mai zaman kanta to wannan shine bayani game da watan da tafi kowace wata girma a satun. amma kuma wata na biyu a girma a solar system saboda wata mafi girma a solar system a Jupiter yake ba a satun ba mm to anan ina da sanarwa za mu ci gaba da karatunmu na ilimin sararin samaniya goma ga watan goma insha Allahu idan kana bukata akwai link a comment section ko kuma ka mun magana ta wannan namban a WhatsApp. Yawwa to wannan shine in Allah ya yadda daga gobe tun da za shiga sabon wata za mu canja yanayin karatunmu za mu rage kawo abubuwan sararin samaniya za mu fara kawo abubuwan doron ƙasa insha Allahu to wannan shine ni ne Aliyu Tijjani Aliyu daga Adamawa State a Najeriya بالسلام